sa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. Shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar nishadi, tarihi, ƙananan sana'o'i, kai har ma da magana addini. Inda yau ma za mu yi magana ne akan tarihin daular gobir. Ga kaɗan cikin tarihin gobirawa. abubuwa biyu da suka shahara ga sarakunan gobir shine yaƙe-yaƙe sannan jama'a ne waɗanda yake suna yawan ƙaura suna yawan yawo yawan tafinan tafinan saboda neman wuri mai dausayi ko kuma kabar ce tsoka na faɗa za ka isu ko mutane da ƙasar su su yaƙe su su an shi ƙasar. Gobe larabawa. zara yau kuma mun dawo masu saurari da tarihin masarautun arewacin najeriya kin san mun fara wannan maudu'in kafin azumi sai kuma muka dan sauya tsarin shirye-shiryen namu eh. domin ya saji da abubuwan da suka shafi watan Ramadan. Kwarai kuwa shi yasa wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyina ya yi hira da masana tarihi akan daular gobir kuma muna tafe da muhawara akan wasan da ke tsakanin katsinawa da gobirawa. tsari kina maganar kofar gobir kenan da ke gidan ajiyar tarihi a Katsina? Haka ne Amina a Amma dai a yanzu bar mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce ba gobiri jikan inna gobir gidan fada me kuka sani game da wannan kirarin ga kuma yadda kuka amsa mana. To amsa. yau dai ta fito daga wurin Bashir Nuhu Shu'aibu inda ya ce hmm, yau da gobe babu abin da ta bari <laughs> kwarai kam. Yau kuma gobirawa aka taɓo kenan. Wannan kirarin gobirawa ne wato mutane da suka fito daga ƙasar gobir. Shi dai wannan shi dai wannan kirari ne da ake yi wa gobirawa kamar yadda kowanne ke da irin nasu kirarin. sai Ilyasu Ibrahim jihar Kaduna tare da Mubarak Aliyu inda suka ce yau da gobe ikon Allah wannan magana haka take gobir fa gidan fada ne ko ba haka ba ne in karya ne a tambayi iyayen gidansu katsinawa. To sai kuma Ashiru Hassan Tingno Allah sa na faɗi sunanka daidai shi kuma ya ce yau da gobe ni dai na san ana cewa ba gobiri ɗan dijja sai mustapha dan malam inda ya ce kirari ne wanda ake yi wa gobirawa a lokacin da suke ƙoƙarin nura jarumtarsu a fili a tsakanin ƙabilu na ƙasar hausa zara'u kin ji abubakar kawo kirkishi kuma ya ce wannan kirari ne wannan kirari gaskiya ne domin na zauna a ɗaki ɗaya da bagobiri a lokacin da nake karatun diploma ta makaranta babu shakka bagobiri akwai fada ga baka isa ka taba masa kayansa ba wato wannan <laughs> experience ke ne ya yake da shi haka ne sai rashida mammallau inda ta ce ina gobirawa su fito su ba da ansa To sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin Muhammadu Shehu mararraban kunini. Shi kuma ya ce muna jiran lokaci a sanar da mu da mu kam gaskiya ba mu sani ba. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. mu. Yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyinna domin jin abin da hirarsa da wani masanin tarihi ya tanada. Sunana da Yakubu Ali Gobir, malami a jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto sashen nazarin harsunan Najeriya Hausa. da farko muna so mu san shin idan aka ce gobir ko kuma gobirawa shin suwa ne ne gobirawa to gobirawa dai wasu al'umma ne daga cikin al'ummar hausawa waɗanda suka yi yayi suka yi kafa daula babba a ƙasar afirka kusan lokacin su daular su ko ina ta yi suna kuma an san ta ita shin a ina ne za a kira gobir ko kuma daula ta gobir a ina ne suke a wannan yanki da ka ambata Nam, to da yake kafin a samu yanki yanke na turawa ita daular gobir ta yi na yayi tsakanin karni na goma sha ɗaya zuwa na goma sha bakwai kafin jihadin shaudan fodiyo yanzu za mu ce rabin tana cikin ƙasar nijar rabi kuma ƙasar najeriya domin ta iyaka da kasar zamfara da katsina sannan kuma ta iyaka da kwanni zuwa adar sannan ta iyaka da maradi kaga da waɗanda sun shiga cikin nijar yanzu amma a da duk babu wani yanki na turawa duk ƙasar gobirci wannan wurin to na san kowace irin daula ko kabila ko kuma jama'a ba su rasa wata nasaba da ake danganta su a matsayin asalin su shin a nan ina ne asalin gobira ko ko a nan inda ka ambata a nan ne aka halicce su to wannan dai shi ne wurin da aka san su ana afirka amma dangane da asalin wato su sarakunan nasu ana akwai magana biyu magana ta farko wadda shi kan shi shehu dan fodo ya faɗa a cikin infaqul masul cewa mutanen ƙasar masar ne kiftawa ne asalinsu sannan kuma akwai wani zance da ke cewa sun taso daga bagadaza ne kashin larabawa to amma kaga munan a cikin al'adu da tarihi abinda muka duba za ka iski mafi yawan al'ummomi a na ƙasar afirka suna danganta kansu da wannan yanki saboda yanki ne wanda ya yi suna dola ce mai karfi sannan kuma mai dausayi ne akwai jama'a cikinsa so duk wani ka ji yarbawa su ci asalinsu daga larabawa gobera kowa ka yake cewa amma dai wanga yankin da faɗa maka yanzu tun daga nan abin nan iyaka da zamfara har zuwa azbin cikin agadas kasan niger duk ƙasar goberawa ce to idan muka dubi waɗannan ruwayoyi guda biyu na san kowannen su bayan kowannen su ya bayyana cewa ga daga inda waɗannan gobirawan suka fito na san Allah da yayi bayani akan yaya aka yi suka zo kai ma masu sauraro bayani shin duka waɗannan ruwayoyin guda biyu ya suka nuna gobirawa sun iso a inda suke a hali yanzu yawa wato abinda abubuwa biyu da suka shahara ga sarakunan gobir shine yaƙe-yaƙe mutane wa'anda ba su zama kurum ya mayaka ne sosai shi samu ake ci masu gobir gidan fada wannan kalmar ko har gobe ana wannan kalmar to kaga inda aka ce mutum mayaki ne ba mazauni ba ne sannan jama'a ne waɗanda yake suna yawan ƙaura suna yawan yawo yawan tafinan tafinan saboda neman wuri mai dausayi ko kuma kabar ce tsoka na fada za ka ko mutane da ƙasarsu su yaƙe su su an shi ƙasar wani lokaci kuma a samu matsala tsakanin mutanen su daga kuma su koma wani guri amma dai inda suka yi zama babu kamar kasar su ta birnin lalle ta farko bayan sun baro kasar masar sun zauna birnin lalle shekara ɗari biyu a wannan wuri zo birnin lalle din tana yayi ne tana cikin yankin zamadafin nan niger kusa ga birnin agadas can da birnin lalle sun daɗe a wannan wuri suka anshi kasar daga hannun azbin to kuma bayan lokaci bai tsawo kuma sun sami cizon su na mutanen azumin din azunawa din sai suka baro suka ƙara gurgusowa kuma ga wani kauli kuma an ce kasar ta azumin a da tana da dausayi sosai to daga baya tana dan ta kuma cikin hamada tana dan bushewa tana bushewa sai jama'a suna kaura kaɗan kaɗan to sai kasance suna gurgusa inda ke da abinci da ciyawa da abin nan da ruwa to wannan shi suka baro kasar ta azbin har suka shigo suka su wannan yadda ina faɗa maka wannan yankin na yanzu wanda ke tsakanin kogin maradi zuwa kasar katsina sannan daga nan yamma ta iyaka da zamfara da kuma kwanni da azbin wannan shi ne bakin yankin da aka san kasar gobir alga ta malam menene alakar daular gobir da kuma jihadin shehu usman dan fodiyo na'am lokacin da shehu usman dan fodiyo suka fara wa'azi domin shi na an kai shi kasar gobir ka gane na aka haife shi asalin iyayensu sun zo daga futa turan melle can cikin senegal amma shi baba gobiri ba ne a'a a shi ake ce maka sunansa turan kawa fulani turan kawa Eh, malamai ne kuma masu ah, kiwo suna tafi suna wa'azi kuma suna kiwon su har allah kasu na kasar gobe mai daula mai dausayi suka zauna cikin ta kuma ga abin da muka samu na tarihi tsakanin ba gwarzo wanda shine babba mashahuri daga cikin sarakunan gobe sun yi zama da shehu dan fodiyo zama na arziki mai kyau a lokacin gobara suna wani gari ake ce magami wato farko farkon ah, abin ga wa'azin shehu kenan na'am farko farkon sa ai ya makarantar a nan fada ya koyar da 'ya'yan bayan gurzo ka gane shi zai lokaci wani lokaci ya kamata a fahimta cewa shi kan shi usman dafodiyo ya faɗa cewa ko da ya zo ƙasar gobir ya tarar da gobira kashi uku akwai wanda yake maguzawa ne ba sa addinin musulunci akwai wanda suke haɗawa suna musulunci kuma suna maguzanci ma'ana ba su bar al'adunsu na daɗin ba na gargajiya kuma suna sallah sannan a kowa yake kuma musulmi ne tsantsa ba sa wani abu ba musulunci ba to kokarin wannan gyaran su ka gani da bambanci a ce ka aska mutane kafare ba su sallah ko da ya zo akwai ah, sara akwai ah, abin da masallatai ana abubuwa illa dai kawai musuluncin ah, cakuɗe ki da al'adu na gargajiya to shi gyaran da sun kai tunda ko lokacin da ba wajen gori zo aika malamai su zo ga sallah masu kyauta ai shehu ya zo a lokacin kaga sallah ne lokacin sallah babba to sai kasance shi bai shi kyautar ba wajen ba sai ya ce wasu bukatu yake da su wato abin da ke so a ba shi dama shi wa'azi ko da yaushe a bai wannan permission wannan dama din sannan kuma da su bukatu an da nuna a bar mata suna lullubi da maza su sara wanda sauran baka sun jisa saura goma sha biyar kuma duk aka yi masa su ka gani to ganin cewa bai a shi kyauta ba ina cikin abin da shi kuma ba jan gozo ya ce wannan dan fulani ina da kirki bai san duniya sai kara jawo shiga ciki ne har ba shi ya suna da an shi koya masa su yunfa su na fata duk sun karatu ga shi dan fodiyo duk tsaran su mamadu bello sun kasu da su wannan shine daga takatasu to amma ina ne dangantakar ta so matsami daga wani sarki ne ka san al'amari na rayuwa bayan wucewar ba wajen gwarzo shi ah, na fata shi ɗanɗan wajen gwarzo shi kuma yunfa jikan wajen gwarzo ne to lokacin da mulki ya kawo ga jika ne sai kasance jama'a suna taruwa kofar gidan ba abin ga shaudan fodiyo ka gani to sai irin matan nan na gidan sarki masu kawo tsaye gumi sai suka nama yunfa cewa fa ana sa a anshi masa jama'a daga nan da abin tashi politically wato daga siyasa ne abin ba ga addini ba siyasa kasan duk shugaba bai sai gan ana taro gidan wani ba gidan shi ba to komai sai ga abin gaskiya ne ya ana taro a gidan shodan kodiyo to sai ya ce lalle a bar taro din nan daga nan abin tashi to ya ce shi ba zai bari ba ai ana wa'azi ne to sai ce shauhe gudu ya bar ya bar garin lokacin da ya hijira ta farko zuwa gudu ko ga ɗaki cikin cikin balle yanzu to kaga wannan ya faru ne daga son mulki yauwa shi yana ganin cewa bai kamata a taru kofar gidan kowa ba in ba fada ba kofar gidansa daga nan abai fada tashi aka samu ya mutsi har aka yi wannan jihadin haka duk da dai wannan aikin na gyaran al'umma tun daga umar jibrila malamin shi shaudan hudu shi fara wannan aiki na cewa a bar al'adu haɗe da addini a rarrabe su to shi da yake bai allah bai sa gare shi zai kafa dole ba sai ɗalibinsa shi shaudan hudu ya ci gaba da wannan karantarwar tashi na gyara cikin al'umma to kuma mun idan ka samu tarihin sarakuna a lokacin nan sun yi mulkin kama karya ga musulunci ana yi amma ana ta mulkin kama karya tun daga ah, banu abbasi za ka an fara sabar da sarakunan kasan musulmi ne amma kuma suna kakkarya suka so ga talakawansu to kaga shi ko uh, malami addini in yazo zai ci addini haka nan zalunci na addini to shi ko bai so haka nan shi shugaba bai sami nasiha kamar dai abin da ka fara yanzu da an ga malami na za a ce ai yana bashin gwamnati ko kuma an gane shi yanzu malami bai iko dan gaskiya ya kai malam hadin a yi sallah a yi zakka da ka faɗi a gyara gwamnati a ce ar yana yana yana dan wani dan wani fati ne in kuma ya shiru sai a ce an bashi wani abu haka dai ake duk an bi an bata ga al'amarin to wannan shi fa tsakanin ah, yunfa da lokacin Muhammadu Bello to madalla jama'a kafin ku ji karshen wannan hira mu dan shakata da wannan wakar ta Aishatu da ta rera tarihin gobir a cikin cikinsa. Bagadada tushen gobirawa zamana birnin Kudus, sun zamana birnin Gobur, sun zamana can ƙasar Masar. mu koma wajen Murtala da Dr. Yakubu. To algawa mala akwai wani abu da ya canza ga tsarin ita daular ta gobir bayan jihadin kasancewar an yi artabu ake cewa tsakanin mm. ah, shi sarkin gobir da mukarabansa gobirawa da kuma shi shehu usman dan fodiyo da kuma mukarabansa yaya daular ta kasance bayan kammala wannan yakin. Yawa to ka san kamar da al'ada abu an yi faɗa tsakanin ka da hu biyu an fi ƙarfinka kenan an shi komi ga hannun ka. yawa mulki ya dawo ga shehu dan fodo da shi da jama'a sa amma kuma a lokaci guda akwai abubuwan da su kansu fulani suka samu gajiyarsa daga su goberawan misali tsarin mulki mulki fada fulani ba su da shi duk abin gane a sokoto yanzu da da cikin gurabun wato ainihi kayan mulkin goberawa ne domin su gubirawa suna da tsari na mulki duk duniya a san da shi to wannan tsarin kaga wani suka ci jihadi a kansu sun samu gajiyar wannan tsarin da kuma kayan yanzu haka in kai je nan gidan tarihi za ka iska kan gobira da yawa na yaƙe-yaƙe da na mulki duk su ne saboda mai arin jaye su kuma kayan suna nan cikin gidan tarihi kuma kasar ta dawo ta fulani a halin yanzu. Na'am. bari mu dan koma baya kaɗan wani zai yi mamakin jin kamar an kira su da suna wani gobirawa amma kuma ba su da wani yare in ba na hausa ba ya wannan al'amari ya kasance yawa ainihi daga kasar gobir suke daga samu kalmar ta gobirawa gobir ina ne wannan kasa take an ce garin gubur yana tsakanin makka da madina shine asalin wurin eh, shine farko to sannan kuma akwai wata jijiya ta tarihi wadda daga baya ne ko kuma idan ta gabaci wannan ta cewa shi ba ya jida idan an shi wannan tarihin da cikin 'ya'yansa akwai akwai gobir a cikin 'ya'yansa wanda aka ce su ne suka mulki daura da sauran ƙasar hausa to kaga in in aka kira masu tarihi za su ba su gani shin wani tarihi ya riga wannan na gubur din ya riga suka ba samu bayaji da anan ko kuwa a nan suke farko da yake a lokacin babu ne yanke yanke na kasashe duk abin da na afirka bila da sudan daga nan har zuwa makka habbakin kasashen iyaka da laraba so mai yiwuwa ne idan aka dubi tarihi a ga cewa eh abu na tarihin guda ne idan kuma kabe da masu tarihi suka fara yarbi da tarihin bajida to su dai sun nuna cewa su sun taso daga gobir ne suka yada zango a masar kuma shi kan shi muhammadu bello a cikin embargo mai ya tabbatar da wannan cewa gobira mutanen a masar ne daga kibdawa ne na masar suka yi hijira suka yi nan wurin kuma yana yiwa a ce ya aka yi balarabi ya koma baki akwai canjin yanayi eh canjin yanayi sun bar kasa sun dawo ta kasa mai zafi mai hamada yau da gobe kuma an yi an yi aure da baka fata da sauransu shekara wajen 700 da wani abu dole a samu canjin yanayi da ba sai kuma shi larabcin ya bace sai a koma komai ya bace ba yare babu kala wannan haka yake amma dai shi a farfesa mada adamu shine ra'ayin cewa wannan wurin na faɗa maka a nan dai ne an kasan kasar hausa in ma akwai wani abu can to gaskiya tarihi bai tabbatar da shi amma dai wannan na tabbatar maka da shi shine malaman tarihi suka tabbatar da nan ne kasar hausa din to idan muka duba a can baya lokacin musamman ah, sarki na farko da za a ce ya fara ah, shahara da a suna wato ma'ana ah, bawa jangwarzo shin a wani gari ne yake wadda watakila a nan ita ce za a kira cibiya ta kasar gobe a wannan lokacin eh, ga lokacin na garin magani yanzu yana ina kasar zamfara ne sai suka wace magami magami ta can cikin ko hukumar eh, ta wannan suna da an bi akwai magami ta da Ka san hausa na da wannan sukan bi asalin gari su riƙe kada ya bace musu mm. so akwai wannan yankin inda suke zana a da ai kafin su dawo birnin alkala shi birnin alkala ai kasar abin nan ce zamfara yaƙi su tsakanin su suka ci zamfara suka amshi wannan wurin suka bai shi alkalawa so eh ita eh, ta yanzu ba alkala ita ma dai ta mutu yanzu sai da akwai sabuwar eh, alkalawa eh, shine nake cewa na san da akwai tsohuwar alkalawa wanda har yanzu idan ka je za ka ga tsofaffin alamu na shayin an yi zama a wurin an yi gidan tarihi wurin yanzu haka to um, ma'ana waye wargaza wannan garin ai shine nan aka yi yakin tsakanin Shehu Usman da Gobira lokacin da aka yi yakin da shi Muhammad Bello ba da Shehu Dan an kai ba lokacin Shehu Dan har ya koma illa dai shine asasa abin amma ba su yaki da da abin nan ba amma daga baya bayan dan a an shi khalifa fa shi kuma ya bin tsari aka samu wannan fada tsakanin su a lokacin an riga an koma birnin alkalawa ne an bar magami an bar sauran garuruwa an koma abin nan kuma shi sarkin da ya ci wannan shi ne babari shi ya ci bin alkashi an shi bin alkala daga zamfarawa wanda sai zama na gobirawa yanzu kuma ga bayanin da wani baguburi da kuma wani bakatsine suka yi wa Amina akan wasan da ke tsakaninsu. alaikum wa ko za ka gabatar min da kanka na na malam ibrahim adamu gobe to malam ibrahim akwai wani wasa ka sani da ke tsakanin bagoburawa da katsinawa inda katsinawa suke cewa wannan kofar nan da ke gidan tarihinsu a yaƙi ne suka ɗauka wannan kofar to ku kuma mm. gobarawa kun ce wai yaƙi ne zafi da za su gudu sai suka sace muku kofa mm. to menene gasken wannan al'amari wani irin bayani za ka yi mana akan wannan wasa da ke tsakaninku da inda ya samu tushe to ainihin su tunawa dai dama ainihin sunan su na asali mu garin gobira tunawan laka muke kiran to dalilin kiran su tunawan laka don a cikin laka mun ka samu Iko Allah Eh, a cikin laka can muka tuni bayi ne namu na gabin gabin kasinawa amma sun ce ku ne bayan su a'a ina wannan kawai dai a bincike lalura ne suka yi <laughs> to ainihin shi ne bayan mu saboda a cikin laka mun ka tono shi muna tono shi ne a cikin laka muna muna bautar da su to da suka yi yawa suka yi karfi suka dan samu yawa a cikin ainihin yankinmu sai suka sai muka ba su eh, kai eh, abin nan kwarkwariyar eh, incin kai mm. to daga nan shi ne sai muka ga cewa sun cancanci mu dan ba su wani freedom freedom din nan shi ne ya ba su damar da za su tafi su bar mu sai suka sace mu na tsauri suka tafi da shi wato bayan ku ne da kuka ce bari mu dan basu yancin kansu sai kuma suka dauke muku eh. kofa suka tafi da shi sai suka dauke kofa suka tafi da shi to su suka sauya tarihi kenan irin yadda suke maganan cewa wai a yaƙi ne suka ɗauki kofa to yaushe za ka zo yaƙi ka ɗauki kofa kawai ka tafi da ita a wai ka san tarihi kilan su ma haka aka gaya musu idan idan mutum ya rinjaye ka a yaƙi mutanen ka zai kama ya tafi da su ya bautar da su haka ba ko ba wani abu na ka zai dauka ba to akwai wani abin da zaka ce wa katsinawa to ni abin da ɗaya zan ba katsinawa su shi ne ya kamata su yarda da cewa su fa ainihin bayan gobirawa ne na asibi domin katsinawan laka muke kiransu nuna a cikin laka muka samu su To mun gode kwarai da gaske da wannan bayanin da kai mana akan wasan da ke tsakanin katsinawa da gobarawa sai kuma insha Allahu wata rana an mun ƙara gayyato ka. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum sunana Bashir Rabe Mani ni dan jarida ne ina zaune a Sokoto amma cikakken baka tsinin ne gaba da baya. Uban gidan Gobirawa, uban gidan Nufawa, uban gidan Hadejawa, uban gidan Dakarawa. Haka fa ta tsanawa kan ku ne eh, iyayen ku. Bayan ta tsanawa yawa gare su yi eh. amma yanzu na kusa da manya-manyan bayan mu wato Gobirawa. Tun daga ni Sokoto su suna sabon biri da isa da sauransu. Haka. Har da cikin jamhuriyar Nijar. To barkan ka da shigowa zauren namu yau na yau da gobe. barka ka dai eh, nima na gode da kuka bani wannan dama in zo in caccake waɗannan bayi namu. Eh, na san cewa ita daular Katsina tana gaban daular Gobir. Wadda da daular Gobir da daular Katsina ita daular Katsina tun kusan ana tsammanin karni na goma aka kafa ta. Oh. Ita kuma daular Gobir kila karni na sha ɗaya aka zo aka kafa ta. to kin ga dai duk goga nan mun riga mun masu rata dan kahin masu fa a hesu a yanki mun cibi a daular katsina hatta fara gudu hatta yi jikoki da jikoki <laughs> saboda haka yawa so a wannan eh, kin san da katsina da gobir suna cikin jihohi na hausa a lokacin nan lokacin da shekaru ne mai yawa kari na goma kamar da nake zuwa kari na goma sha daya mm. wanda tarihi ne mai tsawo to kin san ita gobir su gobira sun bazu har zuwa Nijar katsina kuma katsina akwai lokacin da Allah ya katsina ɗaukaka ta mamaye ko ina har kusan zuwa ƙarni sha takwas mm. katsina ta yi suna wanda ta hada da wurare da yawa sai san lokacin yaƙe-yaƙe ne ake. Shi ne har kuka zama masu bayi da yawa ko kuka zama wa iyayen kowa. yawa cikin wannan yaƙe-yaƙe ne katsina cikin katsina ta gwamna yaƙi da yawa amma dai gaskiya ta ci nasara sosai sosai kan daular gobe ta lokacin nan mm. wanda ta nan ne a wannan yaƙi da tarihin da muka samu har kai ga kin san babban birnin eh, ta su gobira a lokacin da ana ce mishi alkalawa to akwai lokacin kamar yanzu kohohi da ake yi na tsaro da sauransu to duk wanda ka zo ka ci yaƙi har ya irin ah, ya zagaye garin shi ya sa kofa ka zo ka ci shi yaƙi har ka ɗauke kofar nan ka kai ta to gaskiya ba mu abin da zamu iya ce mu a hausa ban san ko kin san wani kalmar zai mu to mutum ya zama talasuru to mm. lokacin katsinawa suka mai da gogurawa talasurai har suka ci su da yaƙi har suka ɗauke wannan gambu in sokota ko ko kyaure mu a katsina ko a kano ko a kaduna wanda har yanzu wannan kyaure yana birnin katsina kuma abinda duk wani bagobiri ya san cewa to in dai akwai kyaure lahira to sai dai lahira don wanda kyaure ya riga ya ita su saboda haka mun zama permanent wato iyayen gidan gobirawa na dindindin dindindin har gobe kuma duk inda baka tsine ya ga gobiri to ba gobiri mallakin shi ne abin ba gobiri mallakin shi ne ko yaya da shi bai da matsala mu dai mu a ka sana haka muka dauka kuma haka take duk gobiri ba gobiri abin da ba su kita da kai da kaya don ake cewa don mallakan wuya ne. Gobiri da kayan shi gaba ɗaya na baka ne dai saboda duk abin da bawon kai mallaka to kayan ka ne. Haka. To kin ji asalin wannan wannan kyaure kuma kamar da ce maki to ne kuma babu kyaure irin na duniya a lahira. saboda haka gobarawa sai dai su hakura wannan kyaure na can birnin katsina har yanzu har yanzu har gobe har jibi da ikon Allah insha Allah mun gode kwarai da gaske da wannan bayani da kai wani malam Bashir To jama'a ƙarshen shirin yau da gobe kenan na yau Da fatan kun ji daɗin shirin kuma kun amfana da darasin da ke ciki. Sai kuma wani sati cikin ikon Allah za mu kawo muku ƙarashen tarihin daular gobe. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Aidan Utku. Ni Amina Buhari a wani ke cewa ku yi hutun ƙarshen mako lafiya.